jam'iyyar adawa ta apc a shera arewa maso gabas ta ce ba gudu ba ja da baya dangane da batun gudanar da zaɓe na ƙasa da za a yi a wannan shekarar wannan matsayi da jam'iyyar ta ɗauka na kunshe ne a jawabin bayan taro da karanta gwamnan jihar borno kashin shatima shine shugaban taron mun zo mun tattauna yaya matakan da za mu ɗauka mu ga cewa mun yi nasara a arewa maso gabas musamman ma yanayin da muke ciki da ne da kai duk matsalar rashin tsaron nan ta addabe mu wuce mataki za mu doka mu ga cewa mun cimma burinmu na kawo canji a kasar nan zancen zabe ba wani taimakon da ake mana fa mu ne mu zaba kuma a zabe mu wannan yana cikin kundin kasa ah, kuma akwai kampala convention kuma akwai un convention ka kampala declaration najeriya ta rata ba hannu so ba da za ta cire kanta kuma fa ba kanmu aka fara ba akwai mutane okrika da an kawo su sun yi zabe a port harcourt akwai mutanen musa a tarawa can da an kawo su sun yi zabe ba a garin su ba a mazabarta da yan gudun hijira sun kai fiye da miliyan ɗaya da dubu dari biyar da ke maiduguri murewa gama mun ba kan na borno miliyan goma akwai 'yan uwanmu kristoci da ke gudun hijira a cameroon mun ce su kawo su yola sauran a bar mana mun za mu kawo su gida za a yi zabe insha kuma ba wani wani taimako ake mana ba hakkinmu ne eh, in kun ce mu ba 'yan najeriya ba sai mu bar muku kasan amma da muddin mu 'yan najeriya ne dole ne a yi zabe a borno a yi adamawa insha za a yi zabe a yobe dan kwamitin amintattu na jami'ar kuma dan takarar sanata daga jihar gombe bayero na faɗa ya yi bayani da cewa tattauna shi aka ce batun tsaro mun yi cewa kamar yadda watakila kuka ji muna da challenges da yawa na tsaro a nan arewa maso gabas har ana magana wasu suna magana cewa ba za a wasu ba za su yi zaɓe ba to kam zaɓe dole ne a dukkan ɗan ƙasa in an kundin tsarin mulkin najeriya da duk dokoki na duniya duk mutum dan kasa dole ne ya yi zaɓe saboda haka inda muka tsaya mun ce ba ma lalle wai na bar su su yi zaɓe ba ne dole ne a ba su su yi zaɓe ba wani roƙo a ciki yan ƙasa ne duk wani dan ƙasa kuma dole a bar shi ya alhaji kamitu mai lantarki dan majalisar wakilai ta tarayya ya nesanta kansa daga yarfen da ake cewa yana da hannu a butun canja shekar da wasu 'yan jam'iyyar ke yi zuwa pdp a jihar gombe a wannan yarfe ne na siyasa wadda ba yau ba aka fara an sani ai an daɗe ana wannan yarfen saboda kowa eh, amma jama'a sun sani musamman kamar ni da ba wai daga wata jam'iyya nake ba a wannan jam'iyyar nake ta apc tun daga fcpc har ta dawo apc ina ciki kuma kowa ya san mun shiga cikin halaye da dama na rashin jituwa da wa'ansu daga cikin jam'iyya wato a yanzu duk abin da yake faruwa a jihar gombe wai a ce a yara sun tafi pdp e, da yawuna ni ba da yawuna ba yawa kowane dan gombe yana da ra'ayin kansa kuma yana da daman kansa ya jam'iyyar da yake so abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya